اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a majalisi na bakwai cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta hamsin da biyar a cikin surat yasin insha Allah amma kamar yadda muke muka saba za mu amsa tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallah amin shi ya halatta amfani da aphrodisiac da mata suke sha wato kayan mata na'am wannan za in aka ɗauke su ta ɓangaren abinci da yake gyara jiki babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure Aisha ba ta da kumari tana da ɗan rama rashin cikar jiki sai sa aka rinka bata sabon dabino rufab da da kuma gurji wato da kokamba sai ta samu cikin lokaci kaɗan ta ɗanyi kumari to wannan jinsi na abinci ne ya halatta to amma dukkan abin da za a yi amfani da shi ko na abinci ko na magani sharaɗinsa ya zamanto ba mai cutarwa ba ne tun da ƙa'idar cuta haramun ne saboda allah maɗaukakin sarki ya ce wa yi harrimu alaihimul khaba'i annab sallallahu alaihi wasallam yana haramta musu alkhaba'i wato abubuwa waɗanda suke miyagu to duk abin da yake mai cutarwa mugun abu ne shi ne malaman usul suka fitar da ka'ida ta a cikin ilimin ka'idodin fiƙihu suka ce wa aslu kullu ma ya al mana wa aslu kulli ma a ka'ida shine dukkan abin da yake cutarwa to an hana shi saboda haka idan waɗannan abubuwa ɗin suna cutarwa sai a guje su in kuma ba sa cutarwa ya halatta yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halatta ka'ida shine Allah ya dukkan abin da yake bayan kasa Allah ya halatta shi sai abin da shari'a ta zo da hanyi a kansa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halitta muku abin da ke bayan kasa dukkanin saboda haka dukkan wani abu wanda yake akwai fa'ida ga dan adam a lafiyarsa ko a ingancin jikinsa da karfin jikinsa babu laifi ya yi amfani da shi idan dai ba mai cutarwa ba ne ko kuma idan cutarwarsa ba ta fi amfani rinjaye ba <clears throat> tunda akwai abin da yake cuta ne ga baki ɗayansa babu amfani akwai kuma abin da yake amfani ne gaba ɗaya ba cuta akwai kuma wanda yake akwai cuta akwai amfani idan amfanin ya rinjaye cutar sai ya zamanto halattacce ne idan cutar sai rinjaye kan amfanin sai ya zamanto haramtacce wallahu ta'ala a'lam to sai wannan ya ce har yau har you find something some with writings na ayoyin alkur'ani a kai suna cewa na mallakar zuciyar miji and so on a idan irin wannan ne wanda za a ce na mallakar zuciyar miji to wannan akwai alamar sihiri a ciki a idan kuma sihiri ne sihiri kafirci ne a guje shi duk abin da za ka ji an ce za a baka ikon in ba abu ne wanda yake zai taba zai gyara lafiyar jikinka ba in abu ne wanda yake zai yi tasiri akan wani to wannan tasirin in dai ka ji ana maganarsa to ana amfani da shi ta hanyar shaidanu miyagun aljanu wanda yake kuma sihiri ne sai an yi musu abubuwa na kafirci sannan ayi, wannan bai halatta ba saboda sihiri